قال مالك رحمه الله عز وجل باب الجائحة في بيع الثمار والزر قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تألا ألا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له باب الجائحة باب da zai mana bayanin aljaiha bala'i fi bai isimar da ya shafi kasuwanci na 'ya'yan itatuwa wazzar'i da shuka wanda ce simar shine bala'in da ya afka ma mangoro bayan ka sayar ka fatsinka ya za'i bala'in da ya afka ma kashu agwaluma mangoro dabino bayan ka sayar kafin mai shi ya zo ya tsinka yanzu ya za'i ko gaba ɗaya tsutsa ta zo ta lalata shi duka ko aka yi wata iska gaba ɗaya ya zo ya tsotse tukunku ne kawai wazzar ko abin da ya shafi shuka kabewa ko kokumba ina fatan kowa ya santa ko karas eh mun gano wannan da kyau ko kabewa da muke karatu jiya da sauransu wannan yana ɓangaren zara kenan mutum ya je ya sai gona kafewa kawai kafin lokaci gaba ɗaya an yi wani sanyi ko wata iska ya zo gaba ɗaya abin ya lalace ya abin zai kasance yanzu mun gano wannan haddasa haddasani haya an malikin an abin rijal shine malamin malik abin rijal jiya ma mun yi shi sun ce yana da 'ya'ya goma mazazir isa ke mai laƙabi da abu rijal amma asalin kunya sai shi ne abu abdurrahman daga baya kuma sai zai zama abu rijal kenan amma sunan shi muhammad bin abdurrahman an ummihi daga jatumarsa ita ce amrata binti abdurrahman amra diyar abdurrahman annahu ta taqul shi ya ji ya ji mahaifiyar shi tana cewa ibta'a rajulun samara ha'itu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ya sai 'ya'yan itatuwa na wani lambu na wata gona a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sayan fa'alajahu sai shi wanda ya siya din ya zo ya samu wanda ya siyar din ko fa'alajahu sai masifa ta afka mashi wa kama fihi ya masifa ta tsayu a wannan gona ta jima hatta ta bayyana lahun kusan hadde ya bayyana cewar 'ya'yan itatuwan nan ya ragu sosai da sosai masifan nan ta mai ta'addanci ko dai tsutsa ko iska da abin da muka ambata to yanzu ya sa'i fa sa'ala rabbal ha'id sai shi wanda ya sai 'ya'yan itatuwan ku kiyaye da muka ce 'ya'yan itatuwa ya nuna ba tushen itatuwan ya siya ba kun gane ko mun yi magana jiya inda tushen itatuwa ne yanzu gaba ɗaya gonar ta fita daga hannun mai ita amma da aka ce 'yan itatuwa ne yanzu kaga baɗi masa ya sake saya kenan saboda haka fasa'ala rabban haid sai zai tambaye mai gonar an yadda ala ya rage mashi wani abu na kuɗin mana tun da me asara ta afka mashi ya rage mashi wani abu na kuɗin ga su kuɗi kuma malam kai ka ce suna numfashi mutum haka kawai yana da kuɗi sai ga yana ta tsalle amma ba kuɗi ba wani abu zai yi da kuɗin ba fa eh amma sai ya ji shi gaba ɗaya yayi wani yaushi yaushi haka amma mutum yana da su yana jin dumin su haka kawai eh ko a ji haka mutum sai ya je na sai ya tambayi mai gona an ya a lahu ya rage mashi wani abu na kudin au ya yuqilahu ko kuma mai ya mashi cinikin baki ɗaya kaga wannan za ka iya ce auci a takhairiya ya ba zaɓi ko dai ya rage mashi wani abu na kuɗin mana an siya dubu hamsin misali yanzu ya ɗan abinda 'yan kasuwa suke cewa raba asara ko da ya dawo mai da dubu ashirin da biyar ko ashirin ma fahala fa'alla ya fa'al sai ya rantse da Allah shi ba zai yi ba ba zai yi ɗayan biyun ba kenan ba zai eh <laughs> ba zai rage mai kuɗin ba balle ma ya daga cinikin mana ya fasa cinikin فذهبت أم المشتري mushtari ila الله sallallahu alaihi عليه وسلم sai mahaifiyar wanda ya sai gonar ta tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika la sai ta kwashe bayani ta faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mai Allah ya ce ta Allah Allah ya fa'al khaira yanzu ya rantse da Allah cewa ba zai aikata wani alheri ba kenan ne ta Allah wala ya'tali ulul fadli minkum shine abun nan din ta Allah yanzu ya rantse da Allah Allah ya fi alkhairan ba zai aikata wani alheri ba kenan ashe yin wancan ɗayan biyun alheri ne masifa ta afka ma mutum a gona shi ka rage mai kuɗin bayan kana da buƙatar kuɗin don buƙatar ce ta sa ka sayar kun da wannan amma ka cire kuɗin ka cire wani abu kuɗin ka dawo mai da su shi ma ya ji sanyi sanyi a zuciyarsa Kullum da wani ashe alkhairi ne in ce yanzu ya rantse kenan ba zai aikata alheri ba so yan uwa wannan kada ya zama na rikicin duniya ya rufe wa mutum ido kwata-kwata kuma masifu ga sanan nau'i daban-daban da suke afkawa mutane kun gano wannan mutum ne fa zai tafi kasuwa ga kudinsa ya riƙe ga saƙonni da aka bashi ne mutum uku ko mutum hudu a tafi cinikin nan suna tafiya 'yan fahi su tare su kwace kudin shi amma na sauran 'yan saƙo din ya tsira wani yana dankan nashi shi ke na yanki alaƙa da shi ana yi ko bayi Allah ta ya sauki mai bi zalika rabul haid sai mai gonan nan mai lambun nan sai ya ji haka ya ji mai kenan ya ji ai gyatumar wancan bawan Allah ta je ta kai wa manzo Allah sallallahu bayani fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye tun kama aika mai sama ciki nan fa qal sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah huwa lahu wannan abin nashi ne to huwa me kenan shi na zai rage mai kudin ko kuma ya daga ciniki tunda abubuwa ne muka ambata biyu kuma huwa damir fasil ne lil mufrad bai ce huma ba kaga huma kuma ba zai wusa hadu ba ya zama na an daga ciniki kuma an rage kuɗi alhim da ya yi mai ɗayan abubuwa guda biyun can ku lura da wannan wannan fa wannan zai nuna maka cewar akwai masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana jin ta kai magana ta kai wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin yana da girma a ce ya kai wurin manzo Allah sallallahu yana zuwa ba ma aika bai zo ba yana zuwa ya ce ya rasulullah abin nashi ne na bashi da ya zaba wanda yake so amma mutum yanzu ya ji magana manzo Allah sallallahu ya daga kai saboda mummunar abin da yake da shi a zuciya sai ya fake da cewar ai aiswana ne suka faɗa amma daman yana da mummunan nufi a zuciyarsa shi yasa to suwana ne suka faɗa suwana ne suke da buwaɗa imam maliki wani anas ba littafin shi ne ake karanta gashi mu waɗane ko ya buɗe nashi shi ne ake karanta in kuma ce bai da fasara bai je wurin nashi ya fasara mashi mana sai dai dinga bashi karawo mun musu kaɗai Allah kuwa Allah ya sauwake wallahi malamai bai kama baya bai dace ba وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيداتي بقى ce manzo sallam ya faɗi magana sannan mutum ya ji ciyar ma yana ta cewa irin waɗannan sahabban fa ji suke kawai an kai maganar nan da nan ya tafi shi ya rasulullah na bashi na bashi eh to ba za ka taɓa jan an faɗe su a karamomin waliyai ba to in musu ba su zama waliyai ba so ya waliyai Allah ta'ala ya sauke mutum dole mutum ya zama na yana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina a bayyane da zuciyarsa yaji in inda an ce manzan ya faɗi abu kaza ya faɗi kaza ya faɗi sallama kawai وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة إيشي أما مالك بن أنس yake cewa bayani ya zo mai cewa lalle Umar dan Khattab Umar dan Abdul umar dan abdul aziz ba umar ibn khattab ba umar dan abdul aziz yana cikin manya manyan tabi'ai mun ce tabi'ai su ne almajiran sahabbai kun gano wannan da ke ko yana cikin su ne wanda a gwamnatance ya bude board domin rubuta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san ufuwan bin Affan shi ya sa aka tara abubakar siddiq shi ya sa aka tara ƙwar'ani baki ɗayan shi aka mai aka mazar da shi a rubuce a littafi guda eh to haka nan umar ibn Abdulaziz shi ne wanda ya sa a tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun san waye kwamishina ɗin ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri eh shine imam sayuti rahimahullah yake faɗa a cikin alfiyatul sayuti fi ilmin hadis yake cewa awwalu jami'in li hadisi mu'asar ibn shihabin amir lahu umar awwalu jami'in li hadisi mu'asar farko wanda ya fara tattara hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai ibn shihab ibn shihab ne muhammad ibn muslim az-zuhri amir lahu umar wanda umar ibn abdul aziz ya umarce shi haka ake bukata kwamishin din ta zama mai karfi sai kuma a ɗauko wanda ya sa abin ya zama yawwa dan kada ya zama na gashi ya san aiki amma kuma ba shi inda zai aikin ba imana eh ya san aiki sosai amma ba fil ɗin shi ba ne dole a la'akari da wannan ko kuma ga kwamishina wuri ne za a yi aiki sosai da sosai sai a ɗauko wanda bai san aiki ba a sa a wurin ko wanda ɗaya laifi ne shi za umar ibn abdul aziz ya haɗu waɗannan baki ɗaya umar ibn abdul aziz yi hukunci qada bi wad'il ja'iha yi hukunci cewar idan mutum ya sayar da amfanin gona sai bala'i ya afka ma amfanin gona ɗin to wanda ya sayar ya rage mishi kuɗi shine wad'ul ja'iha ya rage mai kuɗi قال مالك رحمه الله وعلى ذلك الامر عندنا haka muke in dai ka saiwa da mutum abu sai bala'i ya afka mashi shi ba irin waɗannan al'amurra ta suleiman nawa yake cewa kullum ka ƙaddara a kanka ne duk waɗannan karatun da ake yi ka kaddara yanzu kai ne abinan da ake cewa ka sayar da mangoro ko ka sayar da dabino amfanin ya kone ko ya lalace aka ce ka rage wa mai siya ɗin kuɗin yanzu ka kaddara kai ne mai siya ka je ka sayar an sayan maka ka saya ka je ka zo da motoci ka ɗebo samari waɗanda suka iya kaɗan mangoro kana zuwa kai gaba ɗaya ka same ta rabi ta yi tsutsa rabi ta ƙeƙashe gaba ɗaya kawai yanzu ya za ka yi ina fata mana fahimta wannan to duk al'amuran da ka ji ana faɗa a karatu to ka ƙaddara a kanka ne inda kai ne abin ya shafa ya za ka ji kuma mun yi magana kasuwanci kullum yana kallon wanda isaya da wanda isayar wanda isaya da duk yan juna ne ya yi sani ƙalama maliku rahimahullah to wai yanzu ma wace bala'i ne za a iya amsa a matsayin bala'i inda ana ta cewa bala'i ya afka ma gona bala'i ya afka kuma mun ce gona yanzu anan mun karanta da da matashiyar babu ita ce babu ja'ihati fi bai'i simar wa zar bai'u simar su ne su mangwada zar su ne waɗannan abubuwan da muka ambata su kara da na abin nan nasu su kara su kabewa su kankana da sauransu ƙala maliku rahimahullah wal ja'ihatu allati an anil mushtari bala'in da yake ma gona har a ce a rage ma wanda ya saya a rage mashi kuɗi a rage mashi asara kenan ko ana nufin fa a fulfu fasa'ida in ya kai ɗaya bisa uku na amfanin zuwa abin da ya sama e wanne ya lalace wanda ya lalace din in ya kai ɗaya bisa uku na amfanin gonar duka to nan ne ake cewa bala ya afka ma gonar wani amma dai dan kwaɗe ɗaya biyu ne kaza ne yayi wannan ba za a iya lissafa shi ka ce kana neman mai gona ya rage maka wani abu ba mun fahimci wannan da kyau yauwa ku lura mizaniya ta shari'a sai aka ce fuluf kaga yanzu idan gonar ta zama katuwa ce fuluf in ta zama karama ce fuluf kun gane wannan da ke sai ba a kawo wuski ba anan dan in aka ce wuski uku to ai wata gonar gaba abinda abin da aka samu wuski uku ne to yanzu kaga shi bai asara ba kenan misali to kuma haka ce wuski uku wani a gonin shi wuski dubu talatin ya samu to kuma me wuski uku a ciki ko yan kalama ya sa sami wuski uku sai aka ce fuluf ɗaya bisa uku saboda ka kaga ɗaya bisa uku yanzu gonar karama ce ɗaya bisa uku gonar babba ce ɗaya bisa uku wala ya kunu ma duna zalika ja'iha abin da bai kai ɗaya bisa uku ba wannan ba a lissafa shi a matsayin bala'in da ya samu gona har da za a iya ragewa kun gane wannan ko ina ganin za mu dasa aya ana darasi na gaba za mu tashi istisna isamar ya halatta ka sayar da amfanin gona ka ce da bishiya kaza kun gane tambayar gonan mangoro kake gona ce ta mangoro ga ta nan bila iya sai ka ce to amma ban da yanki kaza wato ina son mu fahimci cewar fa musulunci din na kamar da muka karanta jiya a sharhu sunna an riga an gama abin da ya dake namu fa bi kawai abin da yake namu shine bi amma an riga an gama komai musulunci ya mana gata babu wani tsari da yake da wannan ba gano wasu tsare-tsaren sai bana in yanzu sana'a ce yanzu ya za a yi sai ya ce to a tura zuwa majalisa sai yanzu da abin ya faru kai ku daga an gama maka komai naga kawai ka cire san zuciyar ka ajiye gefe guda da ka cire san zuciya ka ajiye gefe guda to za ka ga komai ubangiji Allah madaukakin sarki yana bude maka shi amma muddin zaka sa san zuciya to shi kenan bala'i ya afka mutum ja'iha ta afka mishi nan na bar mu kammala karatun yau tukunna